lokaci za mu ringa taɗaitawa muna dan bada wannan award wanda kamar yadda a kaduna muka fara da alhaji bashir dan musa a matsayin zirsa irin manzo allah wannan a nan ma za mu fara da sha'iri wanda baya buƙatar gabatarwa kamar yadda na bayani da za a takaici shine sai ji maulana sharif alhaji usman baba allah ya kara masa rahama za mu ba da awaɗin shi duk da ba a samu zuwa ba amma dai akwai amintattu kuma dani zan karba ma amma dai ba za a yi haka ba alhaji da tali tahir zai zo ya ba da wannan award za a karɓo wa shirin sannan akwai sai ji mala aminu mai ne cikin wada wanda wakilin samala abdullahi yana nan shi ma zai zo ya karɓar masa wannan mutum biyun zamu bawa akwai alhaji sirajin malumfashi ya tabba yana nan yana kusa ko in ce ma muna tare da shi nan da 'yan mintuna allah ya shigo da shi za mu hannanta nashi mu haɗa da na wani sai dai alhaji da tali tayar zai taso da shugaban mubaraka foundation a nan mubarak hunturu da alhaji ya akwaku da alhaji shamsu suna. sai Allah ya gwamnati hamza babbe wannan wakilcin da Allah ya haƙuri su za su miƙa wannan kuma wanda zai wannan wakilci Allah ƙara lafiya shi ma wani babban na hannun daman sharifu ne kasancewar cikin baiwar da Allah ya wa sharifu Thank you. kamar yadda yawa alayhi sunusu inyas babban hadimin manzo Allah wanda tsawon lokaci na tabbata yan gurbin nishira'u za su yi ta ganin wasu irin hotuna irin hotunan nan na da Allah ya kara lafiya sai ga shehi ne gashi gashi to tsohuwar alaƙa ce wanda ba za ta bayyana ba Allah ya saka musu da alkhairi saboda karamcinsa za mu ba shi ya karɓo wa shabu rafi usman baba amma ni zai dawo da shi ni zan kai gida so zan gabatar da alhaji sunusai shehi sunusai inyas zai taso allah saka da alkhairi a wanda zai fito daga hannun alhaji ya mai aufaku zai miƙa wa ciyaman mubarak foundation zai miƙa wa shugaban halifofi allahu wa mudu a yan uwa kamar yadda nake bayani ala hamsa da hawa daga ciki sai alhaji ya ne bawa shi su bismillah sai ka tsaya daga a kamar yadda na yi takaitaccen bayani da su wannan awan ne da ƙungiyar na shiga wanda biyu wani auliya shi ne wannan yawa su da ɗan buɗe shi a nuna sai an aka bayar sai a sa a leda kamar yadda muke bayani ga shi nan wani award ne da aka rubuta ina jin an rubuta award of excellence a eh, presented to almarhum sharif rabi usman babakaru by mishna'ul nabi wal awliya sallallahu alaihi wasallam for his support to boys sending for signing for singing of the as of the kasida of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anak anak lafiya ina jin ni dai na karanta eh ba mamaki wanda zai tay ya syarikat bayar bayanin Allah saka da kasihan. Allah nan apa ya yang yana buat, yang nak masoya manzo Allah suna gani zai miƙa wa Alhaji Mubarak Hotoro ciyaman na nishida mubaraka foundation zai sa albarka ya miƙa wa alhamdulillah shi nan abad ya zo hannun alhaji yaya eh, ya tafi hannun ciyaman mubaraka foundation yawwa alhamdulillah ga ciyaman baraka foundation ya danka wa alhaji hamza gombe shugaban lishina'un nabi wal auliya na bangaren arewa maso gabas gashi nan ya miƙa wa shugaban halifofi malam shamsu katsina shi kuma ana ba shi kai ni ma bi kuma mu dauka nabi wal auliya alhaji alitahir lafiya ceo zaitun هب الإسلام alhamdulillah alhamdulillah a gaskiya mana a wadu a wadu kwari a gurbinta wannan karama da aka ambasada yusuf ma'amman goye gaskiya karama hadin ma'aiki an kara yi manzan Allah an kara mutumin da yake wa manzan Allah hidima adili ne sosai a fara manzan Allah wani abu muke yana jaɗinsa kwarai Allah ya saka wa dukkanin shugabanni da 'yan uwa 'yan shigarun nabi wato ina son ga 'yan uwa abin burgewa shi duk abin da ake da annabi wallahi tallahi ba a kan sai gaba kullum idan na samu zuwa wannan maulidin na gaji daɗi a babu a babu a babu wannan wani na gausura zan shekara ashirin ke nesa kofi abin da zai baka baki shi ne duk shekara sai ya yi mishi sai ya yi gaba sai ya wuce fiye da ake tunani baya ga malam nasman tare muke da shi wallahi tallahi abu babu na sa awal mura wani girma ya fi shekara ashirin da biyar kuma duk shekara ba fasa ba komai ruwa komai ɗani komai gumi komai zafi allah cikin ikonsa wallahi sai yi ta